radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muleka iran sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan dai su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da uku da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da tara kasashen larabawa guda biyar sun kafa wata kungiya mai suna kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin maghrib a kasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufofin kungiyar dai sun hada da tallafawa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yammacin duniya a bangaren raya tattalin arziki da kuma ci gaban kasashen su sai kuma sabanin siyasa da matsaloli waɗanda suka yi ta kunnuka a tsakaninsu hakan ya sanya kasashen algeria da morocco sun samu saɓani kan batun yankin sahara wanda kuma ya hana ƙungiyar ci gaba kuma da ƙarshe dai ƙungiyar ta rushe sannan a hankali masu harko kusan cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yankurin farda da gwamnatin mu'ammar gaddafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a kasar tunisia inda mutanen kasar suka yi wa tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali bore daga nan kuma sai kasar masar inda mutanen kasar suka tilasta wa tsohon shugaban kasar ta masar husni mubarak sauka daga kan mukaminsa a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar gaddafi wanda ya share shekaru kimanin arba'in yana mulki a kasar libya tare da taimakon kasashen yamma da kuma kungiyar tsaro ta nato masu boran suka kashe ga zafi sannan kuma suka bizne shi a cikin dare a wani ruwan da ba a sani ba tun daga lokacin ne kuma kasar libya ta shiga cikin dambarwa ta siyasa da rashin tsaro wanda kuma har yanzu kasar ba ta gama warwarewa ba da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya mutanen ƙasar bahrain suka fara yunƙurin neman haƙƙin su wanda aka danne masu na hana su shiga harkokin tafiyarwa na ƙasarsu da kuma mutunta haƙƙin 'yan shi'a waɗanda su ne suka fi rinjaye a ƙasar amma jami'an tsaro na masarautar dangin ala halifa suka yi dirin mikiya akan masu neman haƙƙoƙin nasu wanda suka yi zaman darshan a dandalin lu'ula a birnin manama babban birnin ƙasar ta bahrain tun daga lokacin har zuwa yanzu dai mutanen ƙasar ta bahrain suna ci gaba da dagewa akan matsayinsu na neman haƙƙoƙinsu wanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan kasa.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 jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Kasar Australia ta ce za ta saka kungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. an buɗe wani taron ƙasashen afirka da kuma na turai a wani mataki na ƙarfafa alaƙa tsakanin nahiyoyin guda biyu shugaban mulkin sojin burkina faso ya sha alwashin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar don zuga labaran daki-daki yau alhamis birnin brussels na karɓar wani taron kwanaki biyu na ƙasashen turai da kuma afirka taron wanda shine irinsa na shida ya haɗa shugabanni da gwamnatocin ƙasashe kimanin tamanin waɗanda harabin su sun fito ne daga afirka alaƙar da ke tsakanin nahiyoyin guda biyu na daga cikin ajandar wannan taron an kuma tsarin ƙananan taruka da shugabannin za su jagoranta tare da ƙwararru domin tattauna batutuwan da suka shafi bayar da tallafi da tsaro da kuma tabbatar da mulki na gari sai kuma batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ilimi samar da sauyi ta hanyar amfani da makamashi da kuma tattalin arziki ƙasar australia ta sanar da cewa za ta saka gaba ɗayan ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Karen Andrew, sakatariyar harkokin cikin gida ta ƙasar, ta ce manufofin Hamas da ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi ba su da wurin zama a ƙasar. Ta ƙara da cewa yana da mahimmanci dokokinmu su mai da hankali kan ayyukan ta'addanci da kuma 'yan ta'addan amma kuma yana da kyau mu haɗa har da waɗanda ke shiryawa da tallafawa da aikata ayyukan ta'addancin. ƙungiyar hamas da ke da iko da zirin gaza tana gwagwarmaya ne domin 'yantar da kudus kuma ta sha shiga yaƙi da isra'ila game da hakan to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran babban mai shiga tsakani na iran a tattaunawar da ake yi tsakanin tehran da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar dubu biyu da 2015 ya ce yanzu ya rage ga bangarorin domin cimma yarjejeniyar karshe a vienna ali bakirikani ya wallafa a shafinsa na twitter cewa dole ne abokan hulɗarmu su kasance masu gaskiya kuma su yi la'akari da darussan da aka koya a shekaru hudu da suka gabata har ila yau jami'in na iran ya ce bayan makonnin da aka shafe ana tattaunawa mai zurfi mun kusa kusantar yarjejeniya fiye da kowane lokaci kalaman nasa sun yi daidai da abin da ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya yi tun da farko ga jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell inda babban jami'in diplomasiyar ya ce yarjejeniyar ƙarshe ta ta'allaka ne da wancan bangaren shugaban rikon kwarya na mulkin soji a burkina faso laftana kanal paul henry sandaugo damiba ya sha alwashin kare martaba da mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar laftana kanar damiba ya bayyana hakan ne a jawabin rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar da ke yammacin afirka makonni uku bayan hambar da gwamnatin rock mark christian kabore a ranar 24 ga watan janairu ne damiba mai shekaru 41 da haihuwa ya jagoranci kifar da mulkin shugaba kabore biyu bayan fushin al'ummar kasar ta hanyar yin zanga-zanga kan yadda tsohon shugaban kasar kewa harkar tsaro rukun sakainar kashi to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To da bayan da aka gama jin labaran yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin da cin sa muke kawo muku tarihin muhimman wurare masu wadan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila yau muna wato sharhi kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu su kara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da ke manta na di a bisa faifai. To madalla a yau shirin namu zai magana ne game da irin cigaban da irin ta samu a cikin shekaru 43 da suka wato daga lokacin da aka ci nasarar juyin musulunci a Iran zuwa yanzu kenan bisa jagorancin marga Imam Khomeini yadda Allah tabbata gare shi. To a yau shirin namu ya gato muku wani ɗalibi da ke karatun digiri na uku a nan jami'ar Tehran da ke nan birnin Tehran. wato malam muhammad nur umar wanda yake karatu a bangaren digiri na uku a fannin abin da ya shafi siyasar ƙasa da kasa to kafin mu je ga jin bayanin irin abin da ya ta mana yana da kyau mu kamo ka daga cin ci gaban da irin ta samu a wannan lokaci ko shakka babu jamhuriyar musulunci ta iran ta samu gagarumin ci gaba a tsawon wannan shekaru da suka bayyana a fili da babu wanda yake iya musanta su daga cikin irin ci gaban da aka samu a baya bayan na bangaren kiwon lafiya shine asibitin abuzar na yara kanana da ke kudu maso yammacin kasar iran wato a garin ahawas kenan ya samu sarayuwa wani yaro karami da ya kama cutar omicron magani bayan da duniya ta fuskanci annobar delta coronavirus da gudanar da bincike a gano ta. ana nan kuma sai ga wata sabuwar cutar ta bulla wato mai suna cutar omicron inda ta bulla a kasashen duniya daban-daban ciki har da nan kasar iran inda kuma ta yi tasiri ta yadu tsakanin al'ummomin kasar musamman ma yadda abin ya kai ga yara ƙanana suna kamuwa da ita cibiyar bincike na binciken ilimi na abuzar na yara ƙanana da ke birnin ahwas ya samu damar yin amfani da fasahar zamani wajen wa wani yaro karami da ya kamu da cutar omicron magani babban likitan yara wato dr riza sharvin badiv shi ne wanda ya jagoranci tawagar wa yaron magani da yake bayani ya faɗi cewa a halin yanzu yara ƙanana kamar sun fi kamuwa da cutar ta omicron ba kamar cutar covid-19 da delta ba inda aka samu yara ƙanana ƙasa shekaru sha biyu da suka kamu da wannan cutar to ma saurare kamar yadda muka muku alƙawari tun da fari baran haɗa ku da Nuruddin Umar ɗalibi mai karatun digiri na uku a nan jami'ar Tehran da ke nan birnin Tehran domin jin irin bayanin da zai masu saurare game da irin ci gaban da Iran ta samu a bangarori daban-daban cikin waɗannan shekaru 43 da aka yi na cin nasarar junjun halin musulunci a nan ƙasar Iran inda ya kada baki yake cewa a tabbas ƙasar Iran tana samun gagarumin ci gaba a fannoni na ilimin kimiyya da fasaha musamman ta yadda ƙasar ke haɓaka ilimi da bincike duk da takunkuman karya tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da ƙasar ke fama da su wanda su kansa hakan wato suna kawo wato za a iya cewa kamar suna kawo wato cikas a wasu fannonin but amma da haka <clears throat> masana da dama suna bayyana cewa ƙasar iran tana cikin ƙasashe sahun farko a duniya da ke samun ci gaban kimiyya da fasaha cikin hanzari wanda kuma hakan <clears throat> ya samo asali ne tun bayan juyin juya halin musulunci da aka samu a ƙasar shekaru 43 da suka gabata wanda hakan ya sa mutane da dama na ƙasar suka zage dantse wajen yin bincike da ya shafi kimiyya da fasaha tun daga abin da ya shafi wato harkar likitanci da bunƙasa magunguna ilimin samar da magunguna da ilmoma da dama wanda ko da a kwanan nan <clears throat> za mu iya ganin cewa ƙasar ta samar da wato wasu magunguna wa'inda za a ce kaman su ne kusan irinsu a farko misali kamar maganin da suka samar na cutan diabetes wato ciwon siga da kuma shi kanshi wannan cuta da ake ta fama da shi na virus, su kasar ita ma tana cikin kasashen duniya wanda suka yi yunkuri wurin samar da wato rigakafin shi wannan cuta na um, covid-19 inda kasar masana kimiyyar kasan um, suka samar da nasu nau'in rigakafin da suka kira iran barakat to watakila masu saurari so kai musu bayani game da irin ci gaban da iran ta samu a bangaren abin da ya shafi a bangaren ilimi sai ka da baki ya ce baya ga wannan idan muka ɗauki wato fannin ilimi wato fannin da ya shafi ilimi musamman ilimi na wato gaba da sakandare musamman a ce jami'a kenan a daga lokacin da aka yi juyin juya hali akwai wani bincike da na ga an yi ƙasar lokacin tana da ɗalibai dududu ba su wuce dubu ɗari ba but amma zuwa a daidai lokacin da binciken aka yi a shekara ta 2006 so ƙasar na da ɗaliban jami'a sama da miliyan biyu so kaga in muka duba za mu ga cewa wato ninkin ba ninkin ne a wannan fannin kenan sannan akwai fanni musamman yanzu da ake yake tashi a duniya wato fannin abin da ya shafi wato ilimin sararin samaniya da irin wannan taurarin ɗan adam ɗin da ƙasashe ke harbawa zuwa sararin sama so ƙasar iran ita ma kanta a wannan fannin ba a bata a baya ba inda za mu iya ganin cewa ko a kwanan nan sun gwada tauraron ɗan adam wanda suka samu shi suna omid wanda masana ke bayyana cewa gaba ɗaya tun daga samar da wato shi tauraron da yadda aka cilla shi zuwa sama duka wato masanin kimiyya ne na cikin ƙasar suka gudanar da shi ba tare da wani taimako daga wasu ƙasashe na waje ba wanda hakan ya sa ƙasar ta kasance ƙasa na tara cikin jerin ƙasashen duniya wanda suka taɓa irin gwada wannan ci gaba na kimiyya inda suka tura tauraron dan adam zuwa sararin samaniya a karan kansu ba tare da taimakon wata ƙasa ba sa'ilin nan dai a shi kanshi wannan fannin ƙasar na cikin ƙasa ita ce ƙasa na shida a duniya wacce ta tura wato kamar a ce dabba zuwa sararin samaniya inda dai manyan ƙasashe suke so zahirin gaskiya ƙasan iran tana da ci gaba sosai da ya shafi shi kimiyya da fasaha da dai sauran ci gaba a fannoni da dama. To masu wurare da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu. Godiya ta musamman ga bakon na wannan mako Nuruddin Umar ɗalibi a jami'ar Tehran da kinan birnin Tehran game da gudunmuwar da ya bayar. Ni da nakan ce ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba bin shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirin Mulika Iran kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Za mu saurare Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran. To a shirin namu ya gato muku ma'azin Ardabili ne domin gabatar da waka da yi kan cin nasarar jinjiyar juya halin musulunci ta Iran da fatan masu su kan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. kan waƙar da yi ta cin nasarar jinjiyar halin musulunci a Iran shekaru 43 da suka gabata. madalla an gaishe da kai mu azum zade a dabili a cikin wannan waka da gabatar mana ta tuna da cika shekaru 43 da cin nasarar juji har musunci a nan kasar iran da fatan masu wada sun amfana kuma sun ji shirin amma kafin nan amma don wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. haka kuma da wani nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya